rikici yana son karin bayani game da yahaya ɗin ɗan haya kuma menene yasa baya cewa haddasa na ko sami ciki Allah ya saka da alheri abin da ya faɗa ke ku yana son karin bayani game da ya ibn ya al-laythi almajir imam malik sannan kuma me yasa cikin amuwarsa baya cewa haddasa na ko sami ciki qara'tu ala malik haka ne ko أنا تكرمت وجي وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك هو أبن يحيى بن يحيى الليثي الماجر إمام مالك دون يحيى ابن يحيى ابن كثير بن بسلاس ابن جملال الليثي مولاهم الأندلسي القرطبي ko abu muhammad al fafir ko rawa an malik al-muwatta illa yasiran minhu fa innahu shakka fi sama'ihi farawahu an ziyad bin abdullahi shabdun an malik ya kiyo ma wasa daga wajen imamu malik sai dai dan kaɗan yana shakka ya kiyo wannan wajen malik ko da ya samu sanadi daga malik wannan to sai dai wajen almajiri imamu malik sai ya karo ya biyo ka wannan daga wajen daga almajirin daga malik ma'ana farkon muwatta yana da sanadi ali daga kai kai tsaye zuwa ga malik amma karshen muwatta sanadin ya zama nasu daga shi sai wa almajiri ma malik sai imam malik wa kana kan sami'a minhu wasa fi hayati malik a zamanin malik ya je biyo muwatta wajen wannan almajiri imam malik wa yahya ibn mudar ya yi ya ji muwasa wajen ya haya ibn mudar kuma wallaitu da laitu dan sa'ad wa ibn uyayna da ibn uyayna wa ibn wahab da abdullah ibn wahab al-maliki wa ibn al-qasim da abdurrahman bin al-qasim wal qasim ibn abdullah al-umari wa abi zamra wa ghayrihi wa in man man malamai kenan jigogin mazhabin maliki ya ke mazhabin maliki shi kuma almajiransa wa anhu ibnuhu ubaidullahi yana da tsunan shi ubaidullahi ya jiyo kara ya yi karatu sa wa baqi bin maqlad wa muhammad bin wadda al-qurtubi kenan ko muhammad bin wadda al-qurtubi wa muhammad bin al-abbas ibn al-walid wa sabbah bin abd al-rahman al-utayqi wa ghayri ga sunan shi andalus bayan isa bin dina duk fatawa ta dawo kan wannan ya aiki ya haifu laifi ma'ana abin da ya fada baya tashi wadda haskultanu wal ammatu ila ra'ayi da sarakuna da sarki da shugabanni da jama'a maga jama'a baki daya sun abin da ya fada ake aiki ma'ana a wannan lokaci shi ma andalus ya zama kamar la yusa wa malikun fil madina kenan ko shi ya zama la yusa wa yahya ibn yahya laifi fil andalus fi zamani na ce aka yi a ce fi zamani ko wa kana faqihan hasan ar-ra'y ya san fikir kuma yana da kyakkyawan ra'ayi kana la yara al-qunut fi subhi wala ghayriha shi a ra'ayinsa baya ganin zai al-qunut a cikin sallar asuba ko ma a cikin wata sallah قال وخالف مالكا fi shahidi wal yamin ya saba ma Imam Malik a cikin matsalan shaida da rantsuwa wajen alkalai wajen yake hukunci walam yara a bihi ila an qala wa kana thiqatan yake thiqan amsace aqila yana da cikin hankali hasan al-hadi yana wasan yana da kyakkyawan tabi'i yana da kyakkyawan tabi'i قال ولم يكن له بصر بالحديث yace amma shi ilimin hadis bai kware ba kamar yadda ya kware shi da kowa ana faɗa gaskiyar da ke tare da shi وقال في ترجمة ابن شهاب في ترجمة ابن شهاب في التمهيد لعمري لقد حصلت نقلة يعني نقل يا ابن يحيى عن مالك فألفيته من أحسن أصحابي لفظا ومن أشدهم تحقيقا في المواضع يا بيتي يا جوال يا جوال يا بيتي ولا يا ابن يا بيتي يا لا يا بينا من يمن المجرم ما هو مالك ولا في أوك إلى ميدا أمانة ولا في تصبت في تصبت حتى عبد الاستفادة في المواضع التي اختلفت فيها رواة الموطأ muwatta mutane sun rawaito shi akwai muwatta Muhammad bin Hassan akwai muwatta Yahya bin Yahya al-Laythi wanda take muwatta da ke wajen mu ana karantawa da Muhammad muwatta suna da yawa muhassa'at wannan ya rawaito daga Imam Malik wannan ya rawaito daga Imam Malik wannan ya kowa da riwayarsa yace wannan riwaya ta tana cikin riwayar da aka fi amincewa da ita إلا أن له وهما وتفصيلا في مواضع كثيرة وقال محمد بن عمر ابن لبابة كان فقيه الأندلس يجي هنا السوسيني مبضم لم يسكي أكثر الأندلس كان فقيه الأندلس عيسى بن دينار يجي عيسى بن دينار شيني مبضم لم يسكي الأندلس وعالمها ينا كما مبضم لم يسا عبد الملك بن حبيب يجي فقيه الأندلس شيني عيسى بن دينار مبضم لم الأندلس شيني عبد الملك بن حبيب وعاقلها يحيى بن يحيى هذا يعطيك الدرجة هو ماجي درجة سين ديجري كان فقيه الأندلس عيسى بن دينار وعالمها عبد الملك بن هدي وعاقلها يحيى بن يحيى من يقول وقال ابن الفرق كان إمام وقته وأوحد بلده في إتي شوكباني لإمامي لبطبما لمن أزامني كما أزام ألوك في في كأي أكي أكي منا وقال ابن بشكوان كان مجاب الدعوة ya ce ya haifin ya haifin Allah ya ba shi albarka in yi roƙi Allah Allah yana karban addu'a kai ghayru wahidin mata fi rajab sanata sanata arba'in wa qila sanata sittin wa 30 wa mi'atayn a takaitar takaitawa abinda za ka jiyo game da ya haifin ya haifin laifi kenan babban malami ne wannan muwasa da ya rawaito eh, wannan muwasa cikin muwasa da aka fi amincewa da da tura me yasa yake cewa faratu ala malik anwa'u tahammul hadith rawaitu hadithi na da hanyoyi kala kala kace haddathana yanzu muna karanta ala haddathana al-hasan ibn rabi'i wa ahmad ibn jawwas al-hanafi in zaka je karanta kace haddathana ahmad an kaza an kaza an kaza ya muku li'annahu haddatha ba haka bane akwai kuma hanya ta biyu ina zaune malamin ka na zaune kai ke karantawa da malami na na zaune yanzu in karanta duk baki daya in akwai gyara sai nan gyara in na je ba zan ce haddasa na ba sai ce qara'tu alayhi in ni na karanta ko fara ke zane kuna ji ina karanta sai ce a alayhi wa ana jalib ko wa ana asma an karanta mashi ina ji mun gane na حدثنا أخبرنا أنبأنا قال سميت فأنكما قرأت على مالك ما ka سائل ذاك أو كان يجي إمام مالك نازوني إمام دار الهجرة kana karantawa yana zaune yana zaune yana jin har ka gama inda ka inda ka igo sai kawo maka inda ka tsara sai inda ka yi kuskure sai gyara ma sai ya kyale kuma duk abin da ka yayi daidai ke sai ka ce qara'tu ala malik ba haka bane yadda matsaloli to yanzu ya zama zamani ne na shahada ba dan jami'ar islamiyya an zama zamanin shahada aka ba su certificate an gama fa kenan duratan shaida in nazo zan karanta da ce bi sanadil mustaqil ila imam muslim an shaykhi hamad al azari an shaykhi an shaykhi sai an ji an biyo ibn hajar al-asqalani an abi waqt al an imam al-bukhari akwai sanadi masharif akwai sanadi maghrib سند المشارك سند المغربي التي حدثني شيخي فلان عن فلان عن شيخي عن شيخه زي ما كان قالوا غادر كاجي وسكن بخاري يا مسلم cikin muwassa to duk wannan sanadi a haka wanda za ka karanta kuma wanda aka amince da shi sai a zana a rubuta mai takarda an amince ka je ka rawaito waɗannan hadisai daga gare ko sai kuma wata hanya baka ni na rubuta na ce na baka izini duk littafin hadisi da na rawaito sai na baka na baka izini ka je ka sai ka ce ijazata ajantu laka an tarwi kullu marwiyati ina jina karatu na shehi na karatu ran ya ba shi ne cikin muwatta cikin cikin bukhari muslim tirmidhi nasa'i mustala al hadith duk na da ya ba ni izini dan sai ni ma rubuta maka ajantu laka an tarwi hadhihi al kutub anni an shehi har izuwa waɗannan manyan malamai ijaza ko ko sai ka zo ka tarar da littafi takarda a rubuta lake na duk wanda ke kanan nan ko masallacin bayaron nan ko ko unguwa za ko wani ka za na ba shi izini ya rawato wannan sai ka ce wujada ke ka zo ka samu ne an ce ka za kaza kaza hanyoyi ne na cikin musular hadisi ake sanin ko ibijada ko kace ni talfoniyyan ko ko a telefon waya muka dauka da kan ko ya ka tambaye ni kace wannan hadisi ya za'i kaza kaza kaza ce ka kawo masa sanadin kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba kai saka ce ka haddasa ni kana zuwa kana ya kace haddasa ni telefoniyan saboda da muka zo wajen tarjihi suka wanda ke zaune ana karatu da wanda ke waje akwai shamaki suka ci karatu aka je aka samu sabani na wasu a gabatar duk ba san ji ba to me yasa aka gabatar da wanda ke ciki saboda ya fi kusa zahiriya magana sa za ta fi karfi wanda ke waje wata kila wani abu ya dauke hankalin sa bai to waɗannan matsalolin da sa sai na ce haddasa ni alkoniyan haddasa ni kaza kaza internetiyan haddasa ni lafiyan haddasa ni da hanyar da aka faɗa maka shine sai kama ka faɗa ba a son ka saba abin da aka ga yadda ka jiyo ka je ka faɗi wani abu malama ka ba a son kuskure ko ɗaya balle karya mun gane ko باب فضل الفاتحة وباب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة باب اللي يزون بيان آه، سورة تكردا لكم ولا تكردا هكا آه، بيكم بيوكو بيار شدة شافي شدة قوة شافي ده كفارة دي لأنه سيحكر to matsalolin da ke cikin wannan takarda abinda za mu faɗa shi ne abin da kika nemo addu'an da kika nema game da tsarki Allah ya bata lafiya ya shirya miki ita abin da kika fada game da mai ki kuma abin da zamu ya fada shine Allah shirya miki shi ya shirya miki shi mun gane ko ya kara tun dan ku zumunci tsakanin babu abin da za a yi wani al'amari dole sai a yi hakuri wa rabbi yu'afi man yasha wa yabtali ay man yasha duk inda ka je ka kauce da za ka je wani abin zai ka zo za ban da hakuri ba abin da za ka yi bukatar tafiya sai ki ci gaba da hakuri da addu'a ki ma ya ci gaba da hakuri da addu'a yana masa addu'a yana miki addu'a abin da za a iya faɗa kenan sauran karin bayani kuma wannan ba abu ne da za a faɗa a cikin abin nan ko kuma kin kyauta lokacin da yake magana kika yi kamar alfahari kika ce astaghfirullah ka tuba kika koma ga Allah kun gane ku Allah baya son alfahari Allah baya son kana ji kai wane ne Allah baya son kana ji kaza ba, Allah baya son kana ji kaza kana gani da aka ce mu ubay bin aka ce Allah yana gaishe ka sai mai sai fashe manyan malamai da ya an taga shi manyan waliyan Allah da an ce unguwa ka san ce canza kuwa saboda karka hada shi da Allah sai dan zai shiga duk sa da ake ji da wani kaza ne ayan ba da shi ba addini ba zai tafi ba sai Allah ya dauke shi kuma addinin na tafiya duk duniya an gaba, ba akwai Ahmad da yi da yayi kaza yana kaza yana kaza to sai ayin sai samu da rashin lafiya yana kuma addini na tafiya ba haka bane sai sa duk wanda yake daga kai na kai ka inda mai kai ba zai ya Allah bar da zargi da fi sani na kai ka sani su ba sani ba Allah ka gabarta abin da ka sani ka rusu da abin da ka sani ba sani ba kana ta roƙo Allah kana kankan da kai kana tawa da tawa da kana tawa iblis da wai ana khairu min wa ce ana wannan kalma ana ni innan mu innan kana faɗa sai Allah ya karya kenan bukata waye kawo mana addini ba manzo Allah ba sallallahu da wasallam to da rayuwar manzo Allah da ake lalle ne sai manzo Allah ya rayu manzo Allah ba zai karbi rasa shekara nawa Allah ya karbi ransa kuma addinin na tafi kwana yana yana tafiya yasa babu wani Allah mara da sarki ce inna inna halu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah shi ya tabbatar da addini ko shi ke kare kowa yana iya kokarin abinda Allah ya hore masa mun gane ko sai ki cigaba da addu'a wayannan abubuwa da yake fada duk haka al'amuran suke ba ke kadai ba ce matsala ce fitina ce ta shiga ta fitina ce ta shigo cikin rayuwar mutane to ke kuma inda Allah ya jarrabe ki kenan ya gani zaki hakuri kina ta roƙon Allah kina jihadi ko ko a'a sai kin samu abin da yake so cikin yadda da Allah babu fadlil fatihati wa khawatim suratul baqara babin da na bayanin fadlan fatiha da kuma bayanin falalan karshen suratul bakara wal haqqi ala qira'ati al ayatayn min akhir al bakara da kwadaitawa kuma mutum a karanta ayoyi na karshen suratul bakara su wane ne kenan amana rasulun bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun da dare in ka karanta za mu ji bayanin abinda da manzon Allah ya faɗa to tarika kenan ta manzon Allah wurdi kenan na manzon Allah lazimi kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farika kenan ta manzon Allah in kana so sai ka yi kurashi abdu alaiha bin nawajib haka manzon Allah ya faɗa قال حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن كربونا سيدنا عبد الله بن عباس الله يكرم سيداتي بينما جبريل قائل عند النبي صلى الله عليه وسلم yake jibril na zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqi sai ji kara kamar kokosa kofa daga sama sama farfa ra'sahu sai manzon Allah ya daga kansa sama wa qala hadha babun min as-sama'i jibril ce wannan kofa ce daga sama futiha al-yawm aka bude ta yau lam yuftaha qattu illa al-yawm tunda aka halitta duniya wannan kofar ba a taba bude ta ba sai yau nemo ko fa nazala minhu malaku a wannan kofar sai wani mala'ika ya sauko mai girma wa qala yaji hadha malaku yaji wannan wani mala'ika ne mai girma nazala ila al-ard ya sauko kasa lam yanzil qattu illa al-yawm tunda aka halice shi bai taba saukowa kasa ba sai yau kofar ba a taba bude ta ba sai yau mala'ikan ne ya shi bai taba saukowa kasa ba sai yau fa sallama sai sallama وقال ابي ابشر بنورين اوتيتهما البشرنك يا محمد بحجه هدى جود اكا صلى الله عليه وسلم لم يؤتهما نبي قبلك فاتفق ايوا وانا النبي بقبنك وانا حجه هدى جوا فاتحة الكتاب سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ذكرت سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته duk harafin ذكرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أكتب الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا ما مكرت قسمت الصلاة بيني وبين أبيه الصيني فنصف حالي ونصف لعبي ولعبي ما فعل من ذلك لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله لم ينقذ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أكسي أمره ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا كسرا كما حملته على الذين من قبلنا أتي أمام ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أتي أمام فأنا قتيتمي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين wannan wannan ayoyi wannan addu'a wannan ayoyi da aka kawo daga sama mala'ika ya sauko da su mala'ikan bai taba saukowa kasa ba sai saboda ya sauko da wannan ayoyi da sura ba kofar da ya biyo ba a taba bude wannan kofar ba sai ran nan kuma annabi da aka ba aka ce babu wani annabi da aka taba baiwa irin waɗannan abubuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matakai nawa kenan suka taro a cikin wannan falala fatiha da ayata ayoyin su suka karje suratul baqara to sai ka yi riko da gaske karka ce za ka guda ka yi riko da yadda manzon Allah aka ce ya yi haya kuzin kitaba da kowa yace kaular fasila ko me ina inna sanulqi alayka qawlan fasila sai ka yi riko da ya yi haya kuzin kitaba da kowa yadda ka ji an faɗa da kwarjinin mala'ika ne ko mala'ikan bai taba zuwa kasa da sai razana ko ba a taba bude ta basirar nan kuma waɗannan abubuwa taba wa kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abin akwai hanyar wasa a cikin akwai darajar da ya fi sarfi su to kai riko da su kai ga yadda ta tafi za su magance ma duk wani abin da ya fi karfe ka insha Allah kuma aka ce manzo Allah mala'ika ce Allah ya alkawari duk abin da ka roka sai Allah ya baka a ciki saura kai kuma ka cika mai sharuɗan addu'a ba bid'a ba shirka ba riya ba menene da menene wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu dinna to kuma sai ka maki in insha Allah duk sa'ad da za ku kwanta ka karanta za ku zamu insha Allah lan taqra bi harfin minhuma illa gahir mun karanta sai eh, za yi kokari shi kenan da da da ko bayan yalwasi mun kafa kungiya da wannan mun ma mun kafa kenan ba mai shiga sai ba mai fita ba mai shiga sai da izinin mu mu mu tara dukiya ba za mu iya ba gashi mun muka gano ai yaya aka yi ba mun muka gano ba yanzu ba za mu iya kafa kungiya muna karba haraji ba kan wannan ba zai saba yiwuwa ba saboda me sunnar manzon Allah ce ko sunnar manzon Allah kuma ta jammata ne yanzu ba mu isa mu ce shi ke da mu ma mun kago mun karkare mun hana ba ba mu da izinin wannan قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت لدينا حدود أبو مسعود وجل كعب فقلت نتي حديث بلغني عنك fil ayatayn fi suratul baqara yace wani hadisi ne na jiyo aka ce daga gare ka sai ka rawaito shi a cikin karshen suratul baqara وقال نعم يتحكى الأمرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي الآيتان من آخر Ayoyi guda biyu karshen كرشن سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه wanda ya karanta su a cikin dare Kafata sun wadatar da shi sun isan masa sun isan masa ne ne kare shi kariya da mai kuma qila ma'anahu hu min kiyamin lai Wani ce bayan sallan magariba ko isha ko da kan kwanta lillahi ma zai sama da marar amana rasulullahi ma mun zai zuwa karshe aka ce eh ka samu ladan kiyamin lai akwai gara ba kuma na sama da haka ko kwance kake ka faɗa ka yi alola ba ka yi alola ba da tsarki bayan ne duk in ka faɗa aka ce ka samu wannan ko ba za a iya karanta shi da janaba ba ba za a karanta wajen ya yi tsarki me yasa ba yi alkurani ba me yasa za a iya karanta da janaba saboda addu'a ce duk ayoyin da suke tafiya ayan karatun alkur'ani da addu'a in za ka yi tilawan alkur'ani ba za ka ranta da janaba amma in addu'a za ka yi da janaba da aina da nifasi da komai addu'a an ba musulmi dama yayi ko ayan alkur'ani ne ko faraki da na ko menene suka ce kafa tahu min qiyamil layli sun wadatar da kai qiyamul layli mun gane ko ma'ana in karanta wannan aya sai kai barci sai a shekara salatin kiyamun laili za ka samu kuma za ka samu ba wakila min ash-shaytani wa isma lam yakati za su kare shi daga shaytan duk wani shaytan ko iblis duk wani shaytan sai Allah ya kare shi وقيل من الآفات أكثر جواز شروطا دولة أبن باكا ويحتمل من الجميع ويسمى لبس كثير دك ذات مغانا ذات يتوقع دواء لما أنوني إن كرنتا زابا كلا لقيام الليل قولا وكتاش با سأنا كما زي كاري كنا دك الشيطان سأنا دواء تجوتا الله زي كاري كا باكي دايا يتي آية مغانا ذات تفكير daga wa ya faɗi wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya faɗa bawa قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود إذ اتينا هذا أبو مسعود وهو يطوف بالبيت ينا طواف كأب فسألته سنة تنبئيش فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم سيتي حكم الله صلى الله عليه وسلم يا يوم سنة إيش هذا عالي قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن العامش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أنما دفلل سورة الفاتحة دفلل سوء آيوي آية قدار بيو نكرش سورة البقرة babu fadli suratul kafi wa ayatul kursi babin da na falalan suratul kahf da kuma ayatul kursi wace ke za mu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga sayyidina Abu Darda Allah ya kara masa da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hafiza ashara ayatin min awwal surati al-kahfi usima min ad-dajjal wanda ya kiyaye ayoyi guda goma daga suratul kahfi farkon suratul kahfi wata riwaya ta ce ayoyi goma karshen suratul kahfi usima min ad-dajjal za a tsiyaye shi daga fitinan dajjal al-hikmatu min Allah amma in kana karanta wa'annan ayoyi ka haddace su ayoyi goma ka bi ma'anarsu kana aiki da ma'anarsu ayoyi goma farko ayoyi goma karshe to sai ka haddace kafin mana baki daya kana karanta ta sai Allah ya kare ka daga fitinan masihun dajjal fitinan dajjal fitina ce da za ta faru karshen zamani Allah ya kiyaye mu kada Allah ya nuna mana sai wanda Allah ya kiyaye sai wanda Allah ya kare al'amura za su rinta fitintinu za su zo illa man asma Allah sai wanda Allah ya kiyaye har a ce zai je ya tsaya a Madina akwai inda manzon Allah ya yi boda yake wa dajjal ba zai wuce wani ba zai shi wani sai aka ce to waɗanda ke cikin madina da suke da ra'ayinsa aka ce fita za su bi amma ba zai da bi ke cikin madina ba saboda albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madina ta fi karfinsa sa to a bayan baitin madina da makka zai shigo Najeriya ko ba zai shiga ba zai je Ghana ko ba zai je Ghana ba zai je Amerika ko ba zai je Amerika ba zai je mai dabe baki daya har wa'ansu ma suna ganin cewa dujjal din nan shine ya je kafa sansani a bamu da Triangle yana tirenin ke shedanu sai kana zaune sai ga wani jirgi ya wuce ya fi karfi duk wani gudu da kasani ya har rasa ina yake fitowa daga babu da triangle wani sansani ne duk abin da ya shiga wajen ya fasu dab da amerika a cikin amerika sannan kuma dala daya za ga hoton abin da hoton da ke hoton ba mu da triangle to sai yanzu malamai na haɗa wannan da alaka da masu dajjal haka shi ne yake kafa tantini a wajen yana kire da mutane suna zuwa suna fatar da mutane suna farna suna fitina suna menene da menene gashi amurka ta ga ta kowa duniya yanzu lakuci hankin wannan da zalunci wannan da duk abin da ta ga dama kuma da alfahari mun fi kowa karfin soja za mu ci nasara za mu yi mai kuma tafiya na ba wanda ya sai jama'a da ɗariya yake. Ikina kenan ko? koriya na koran mutanensa da ke da ke bincike tana kamun kafa a iraq an ba da izini ana yi tana cewa sai an yaki ya turje da yaki da koriya mana saboda koriya ita ma tana samun lakar eh, technology nuclear in ba ka mallakan wannan ba ka da ba ka da cewa komai a cikin duniyar nan mu raba ya mu daina yaudarar kanmu a da dukiya ji ana siyasa ana kakkenci ana ka dukiya a kashe dukiya cikin ilimi cikin bincike bincike na addini bincike na likitanci bincike na komai ka gani gobe ji shugaban kasar Najeriya shi ma ya hau kujerar layi ba ka da komai ka ki me za ka ki me za ka ki ana ba k'a abinci ne siyasa shi abin da aka ce maka kuɗi zai an ba ka ko ka kuma ka ki ka ki me me za ka ba abin da za ka yi ba za ka hau kujerar naki ba ba za ka kujerar ba ba wa'anda suke mallakan wa'annan su ne ke hawan kujerar naki ma'ana kujerar naki duk duniya ta ce eh amerika ta ga ba ta yadda ba sai ta ce ba ta yadda ba ta ki amerika da ingila da faransa da china da russia su ne masu hawa kujerar naki a duniya sai abin da suka dama zai duk duniya ta halaka sai su kadai sun yarda kuma ba yadda zaka yi kuma me zaka yi kuma ba ka da yadda zaka yi din ne kuma ba ka da hakkin kai abin da zaka yi don me ka ba ina gudun wanda ka bayar a cikin rayuwa ka kira jirgin sama ka kira jirgin kasa ka iya noma noman da aka yi a kai ka ka tare da kakanni kamar su da ka ture ka take ka zubar siyasa ma baka iya ba ko ba abin da aka iya a rufe ake tafiya ido sai wallahi zallahi siyasan ba iya ba aikin tushen ba iya ba ilimin likitanci ko ba abin da aka yi aka ce gashi an gamsu za a iya wadatar da kasa da mai sai dai gidan dukiya na kaiwa wasu ana ta gidan dubban da hauka da wata mai yawa duk duniya wanda ya kware cikin wani abu ruwan shi ne tara kuɗi kwarewa ya babu hauka kamar kowa ya ce sai ya tara kuɗi sai ya tara kuɗi sai ya tara kuɗi to ka tara kuma sai mai ka ta kuɗin kuma sai mai me yake gaban ka ba lallai bane ba tabbas bane ka samu abin da yake tabbas shine mutuwa mun gane ko mutuwa kuma tana zuwa ko ina makaranta za ka taron siyasa za ka a ina mun kake ci jirgin sama duk inda kake mutuwa a lokacin da ya kashe ba sa cewa yi kul innal mautal ladhi tasfiquna minhu kana gudun shi a Kano sai ka je ka tarar da shi Abuja kana gudun shi a Kano sai ka je ka tarar da shi Lagos kana gudun shi a gida sai ka inda duk inda ka fi kwarewa da gudu sai ka ka fi kowa sauran addu'a ah, da mutuwa mun gane ko قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد القطفاني أما دار بن أبي طلحه اليامري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات دون دي حدثي يكي أي آيو يبدا قوما من أول سورة الكهف لتفرق سورة الكهف عصم من الججال ذا آية إلى تكن الججال الذي كان قال وحدثنا محمد بن المصنع وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهون السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد قال شعبة من آخر الكهف أو رواية تشور من آخر الكهف وتروتتي آية يقوم فرقه وترواية آية وقال همام من أول الكهف كما قال الشام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الصليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أبي بن كعب مزلك يا كي أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم أبي بن كعب wancan sati manzo Allah ce ubayyu Allah yake na karanta maka aya yake ya kira suna na yake eh sai fage da kuka to ga wani kuma manzo Allah kuma sai wasallam yake ya ya abal munzir ya kai ban munzir bai dan ka kenan ko ka san wata aya ce cikin ayoyin da ke tare da kai ta jama'a cikin alqur'ani ala. yana ce Allah da جلت da su suka sani الطيب ya abal munzir المنذر ya abal munzir أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم وكاسا آية في القرآن التي تركه تتجمع أنا قلت sai na ce farko sai ce Allah da manzon su suka sani sai Allah ya sake tambayar kuma sai sai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum في آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تلك هي آية الكرسي مفهوم؟ لنتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال أبو المنذر وأنك نسى أبي بن فضرب في صدري وقال sai mun zo Allah ya ji daɗi almajiransa ya ci jarrabawa ya sani da ya buga kirjina ya sa albarka sai ya ce wallahi wa kala ya wallahi na ran da Allah liya halika da ilmu ya abal munzir liya halika da ilmu ai liya surruka da ilmu ilimi ya sa ka mu kai murna da ilimi ina ma na wannan magana لي ليهنك العلم أي ليسرك العلم مأكين في دولنا أمباجي لجريك لأن لجرم ما أبي بن كان وليه لكم وليه بن مزا الله كده هو تبنيش يمرنا يتي ليهنك والله لي ليهنك العلم قبل منذ أي لي ليسرك العلم باب فضل قراءة قل هو الله أحد باب اللي الإذن في البيان قل هو الله أحد قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربونة أبو الدرداء من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتيم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن يزول أيوك فيه كاسة كرة أيجز أيوة أبو القرآن أسكندري ka القرآن alkur'ani in ka karanta daya yanzu mutum قالوا وكيف يقرأ سلوك القرآن يا من قال يا يا مسلم زي كانت تقيد أخو القرآن القرآن يجي في السجن وكانت تقيد في أكل أشهر كيف صلى التراويح كيف صلى عشر كيف صلى قيام الليل عركة أخو مشاء أخو شاء أخو قال سيما زعلتي قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد ya yayi daidai da sulusul qur'an a haka malamai suka ce wanda ya saba yana tilawa kullum sai wani abu zai hana ko rashin lafiya ko rashin dama ko menene ya samu kwana biyu uku sati bai karatu ba in ka karanta kullu wallahu Allahu sau uku da da niyyar Allah baka ladan alqur'ani sai Allah baka ladan alqur'ani kul huwa Allahu ahad ya'dilu kulus alqur'an eh ta'dil eh. ya adilu ta adilu ta adilu sura ya adilu Allah ya adilu ta adilu in ya adilu Allah ya adilu bai ba in ta adilu suratul ikhlas suratul Allah ya yi daidai ko bai daidai ba قال وحدثنا to ai ka manta ke shi ma kafin ya gama sai dai karanta mai shi ma ya karanta kulhu wallah kuma ya karanta alkur'ani tun daga farko har karshe ai mun yi bayani ko ba mu yi bayani ba kuma shi in larura ta kama an kai Allah zai baka ladan alkur'ani ba shi kai daidai da wanda ya sauke alkur'ani ba za baka ladan alkur'ani cikakke ko wanda ya karanta alkur'ani tun daga bakara har zuwa karfe fa kowace aya gulu wallahu na ciki ko kuma kowace kowace harafi za a baka mai lada goma gulu wallahu harufa nawa ke ciki alqur'ani tun da farko har zuwa karshe ba a ce ku yi daidai ba aka ce za a baka za ka ce za a baka irin ladan wani da kai da shi wane ne asali za a baka irin ladan wani da kai da shi wane ne asali bar shi ya tsaye harin zago shi ne asali sai wa mata ya kunu alfar'u aqwa min al'azmi sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko za a baka irin ladan wane ma'ana shi ne asali kai irin za a baka baya nuna cewa kun zama daidai wa daida a cikin falala mun fahimta eh. liya hadika al'ilm ay liya surruka al'ilm yi murna da ilimi ma'ana kana da ɗimbin ilimi ka fahimta ka gane ka kai gane ya sai da kuma da hausa ya za a fara mai fahimtuwa bayan mai cewa liya ne ai liyar surutu da ya faɗi ka san ko tsaya ce ta fi ya ce Allah da manzon sun suka sani ya ce ka san ko tsaya ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai manzon Allah ya fice shi yayi murna ya ce li ya halika al-ilm kai murna da ilimin da Allah ya baka da ilimi kai kai farin ciki kai murna addikirin ka kenan Allah ya maka baiwa kai farha da haka ko hmm. shi kenan قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة وحول السند قال وحدثنا أبو خير بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العصار جميعا عن قتال بهذا الإسناد وفي حديث ما قول النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزاء القرآن ثلاثة أجزاء وقال لك الله يا كسر القرآن جدا فاجعل قل هو الله أهل جزء قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن ده الله يكركس على القرآن بلا أوشيزة سورة الإخلاص تزمو جزء من آيات من أجزاء القرآن يكركس على القرآن يكركس الشيء kistoshi da labarai da hukunci halal da haram na uku shi ne tauhidi tauhidi halal wal haram da kistoshin da guda nawa kenan guda uku to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعتقد بضعة سورة الإخلاص لأنها أخلصت نوعا من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية قل جليل هو الله شيء الله ملك أحد أي رد الله الصمد Allah ba da sarki wanda yake kowa na bukatar shi kuma baya bukatar kowa alau da usani kuma kullu lahu خذها خزينة فأنت السيد الصمد السيد الصمد الذي يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لأن هذه السورة أخلقت نوعا من أنواع التوحيد فعلنا ما إذا في كشف نفسك القرآن التوحيدي halal da haram kistoshi malamai abin da قال وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا ابو حاتم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افسدوا افسدوا فاني ساقرا عليكم كل القران وذلك تتكروا تتروا لم ترى انتم القران كل القران فحسد من حسد حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ذلك متذكر وذكر جامك طيب من القرآن بالتكارو كما قال ابن كرم جامك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد ثم الخلق فما يتعيش فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من الصلاة aiki yi shi wani labari wahayi ne ya dauka masa daga sama ya je ba ba magana ba ta tsaya ba ta tsari ba sun ta qur'ani za a karanta mana a karanta mana Allah ya tashi sai da akwai wani wahayi ne sako ne yanzu za a ke a ah, an buga waya kenan za a ce je da ko فذاك الذي ادخله في أبن يشكر في جداك ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيما الله يتاجب في واسيتي إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ما يمكن القواري ذكر كامل سيبتركم القرآن ألا إنها ألا مشورة إنها بالتوكيد تعديل ثلث القرآن سيدي سيبتركم القرآن فيك المغلقة ذلك قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن وقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عني عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه امره بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه aisha ce wata rana manzo Allah ya aika wani mutum akan sariya sariya ita ce yakin da manzo Allah bai jibe wani da wani ku je eh, kudu da kanta dai ku je ku musulunta da ku je ku yi jihadi ku je ku dawo manzo Allah bai jibe ce wani kai ne kaza shugaba ko wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yaqulu bi qul huwallahu shi da aka da shi ne amir shi ne liman shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da zai bi sallah ya karanta fatiha ko wata sura ya karanta zai karanta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai kara duk in ya yi fatiha duk sura ya yi bid'a قال أقرأ عليكم ثلث القرآن وقرأ قل هو الله أحد الله صمد حتى ختم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه عائشة تقول وترى أنا من manzon Allah ya aika wani mutum a kan zariya zariya ita ce yakin da manzon Allah bai musulun wanda ɗauka dai ku je ku musulun da ku je ku yi jihadi ku je ku dawo manzo Allah bai taɓa cewa wani kai ne kaza shugaba ko wa kana yakrau li ashabihi bi talaqihim fa yahkimu bi qul huwallahu shi da wanda shi ne amir shi ne imam shi ne amir ta tafiya duk sa'an da zai musu sallah ya karanta fatiha ko sura ya karanta zai karanta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai tsara duk bayan ya yi fatiha duk sura da ya karanta sai ka kuma wallahi ya fara ya ji da ako falan suka fito bukira sallallahu alaihi wasallam ka ba manzo Allah labari ya manzo Allah ga mu da kasa na da sarki da kasa duk da yake na duk da karanta fatiha ya kullu wallahu ko ya sura ya kara da kullu wallahu kaga ba su da ba a cikin tafiya to ba su da hujja cewa wannan kuskure ne to amma tunda suna shakka ba za su je inda za su samu tabbas ba su tashi hankali da shi ba ba su ce ba ba su ce da kuma manzo Allah da bai sai manzo Allah ya ce ni fa qala saluhu li ayi shay'in yastawbani ba za ka ga mun yana abu cikin ka tsare shi suka fara manzo Allah ga wani ya duk annabi ya mana liman ce ya karanta fatiha fa ka tsare sai ka kullu wallahi ahad sai manzo Allah ya tambaye su me yasa yake yi tambaye shi me sa yake yin haka fasa'aru sai ka tambaye shi me sa ne duk sa'an da ka karanta fatiha ko ka kawo ta sura sai ka karanta kullu Allahu ahad fa qala sai li anna hafiqatu rahman saboda kullu Allahu sifati ta ar-rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha yasa nake yin karanta sura ta ar-rahman قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله أخبروه ba shi labarin cewa annallaha yuhibbu salu li ayi zai tsawo zalik ba da an abu da mutum aka yi ina kashi ne da manzo Allah na haka ba kuma sun yana yi tsaya alqur'ani ba su da hujjar cewa ba bane kuma amma ya tsufa ya sun je ya ya manzo Allah bai far masa da fada ba sai ce a a yi da haka ne haka da ana ne da da ba ka haka zan ka ka duk akwai inda kuma ba su da dama ne da kuma ne da amma nan wani ya yi wani ya in ne kuma ya kura da ɗauka saboda me yayi ba kuma mala ka tambaya kai yiwo kawo baji ka zo na lafiya kuma za ka ce ku je ku tambaye shi me yasa yake yin haka daga nan matsala za ka bayyana muku yasa yake tafi ka ce me yasa ne kake karanta kuruwa ma ba ka karanta ko sura sai sai ai kuruwa Allah din a ce ta ar-rahman sifa na son sifar rahman kuma za ka ce ku ba da wa anna wa akhbiru anna Allah anna harfu tawkid malaka الله سبحانه مكتوب على تأديبه يحبه ثم لا يحبه وقد جمع العربي خبر عنده وفي مشكلة يعني, يعني الله لا تصدر دعتي كلا في الله دعتي الله لا تصدر ومين يتوقف كيف درجة وقد اعتاد آري الله قد يقول إنما يتقبل الله من المتقين ثم أكد سيئة بيت يكون أصدر سيئة بنا سوف النسيب أعتم أما هركتي الله ينا سيئة وقد اعتاد آري وأنه الله وليه يقول وليه ke kusa sunan ba ya kafa ya sanyi haraji har abada ba za ta saboda ne abu kun yi hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ta ba za ne da duniya ku ba ki labarin cewa Allah yana son ba wannan Allah ya samu shi ya zama babban Allah ne ya fada da harshen la yanzu ku alal hawa mai karfafa ilwa illa ga kai ma in kana son kurwallahu ahad sai kama Allah yana son akwai abin da zai hana haka sai dai na gaba tabbas shi ya samu tabbas da dawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko babu fadli qira'atul mu'awwidhatayn باب فضل قراءة المعوذتين باب بيدو نبيان فللا bi سيكرا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ قال وحدثنا قتيبة بن بعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط وقوعن آيوي da aka saukar a daren jama قل أعوذ برب الخلق وقل أعوذ برب الناس manzo Allah ne ba waɗannan surori wannan daraja. أو حدثني محمد بن عبد الله بن غيره قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أخوة بن عامر قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم يرى مثل مثلهن قد المعوذتين فذلك في أنتوك من دور القرمي ما أتبقى لي إلى الزبط لدي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قال وحدثنا أبو بكر ابن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع بل حدثنا ابو اسامه كلاهما عن اسماعيل هذا اسماعيل مثله وفي روايه ابي اسامه عن غرفه بن عامر بن الزهد وقال من رفعاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في من يمدو الله صلى الله عليه وسلم. تقول آية الكرسي نقول هو الله لفلج لناس تقول لا ما بعوضك آية أن تيسر آية الناس bayan sallar asuba za ka yi bayan sallar azhar za ka bayan tasbih bayan sallar azhar bayan sallar magruba bayan sallar isha in ka zo kuma za ka kwanta nan Allah ya karanta ayatul kursi da qur'an wallahu uku balaki uku na ta uku ka tofa ka shafa jikin ka duk baki daya ki shafa jikin ki ki shafa jikin dai ko karki ki shafa jikin dan ka manzo Allah yana yi yana shafa jikokin ka insha Allah wa sharri wani mai tsiri wani mai matsafi wani mai kaza wani sai ki hasu da jikin ka Allah ya yarda ya kare aghnat an mudha'afatin min mina dunu wa an 'alin mina al-qur'an kariya daga Allah shi kenan bayan ko sallah sannan duk za'a daga kwanta zaka yi bacci bayan ka gama addu'o'i da ka yi sai kai ayatul kursi daya kul huwa allah uku malaki uku na uku ya shafa jikin ka duk shi kai duk jikin ka ka kwanta kai bacci Allah ya sa mai Allah zai kare ko sun zo Allah ba zai nuna ku fanya ba sai su ko jikin ka shafa ma ko riga ka shafa me za ka shafa ma aka ko ce da ba riga kake barci in akwai riga ma ka ka shafa ma don ka shafa ma kuma ka da ka ce ya ya maganin ke da yara yana sai ka dauko ka saka mu eh, eh. Eh. a ah, wannan tambayar wai misali wannan misali ka taba ganin wai misali mutum da ɗaya abubuwa da suna kwanci an taba samun haka suna kwanci ne wajen eh ina ina eh ka taba gani tsakani da Allah ina ka ta to misali tambayar sa abin da yake fada yake in kana da ƴaƴa goma duk suna kwanje addu'a to ɗaya za ka yi ka shafa musu ko kuma sai ka yi addu'a ka shafa masa ha eh ɗaya za a yi mai ce da hujja yace akwai kiyasi manzo Allah sai maki ko tin ce yi kuma bi kalimati ta tammati to kasan yayi ma wannan uyi kuma yayi wannan uyi kuma yace to dai aka kuma aka ji aka aka aka yi musu sujudu da sujudu aka yi musu ta yayi yaya za a yana da ƴaƴansa guda biyu ko suna kwance a dare ya ya shafa bakinsa zai ma ƴaƴan ya zai eh sai zai tofa musu ya shafa musu ya daga da niyan dai ɗaya guda biyu ba za ta adal kusi farki da ka shafa wannan ka karta ka shafa wannan shi ne ke da wahala ba shi da wahala to ne da kai na kanka ka shafa muku duka ba eh me yasa da kai na kanka ka shafa ka shafa ma kanka ba ita yi ita ma ta yi to ayatul kusi biyar sura mubahala ne da gulu wannan ko biyar wahala ne malakira nan ko biyar biyar wahala ne duk wannan kari ne in asha Allah in yi ka ta yi kyau ana bar ki sarki zai karba amma abin da yake daidai shi ne kai mu wannan ka shafa kai mu wannan ka shafa kai mu wannan da hmm. babu fadli man yaqumu bil qur'ani wa yu'allimu jazakallahu khairan babin fadalan wanda yake tashi da alkur'ani kuma mana mutum Allah ba shi alkur'ani hatta ya kuma yake karatu sosai yana tsayawa a cikin dare yana karatu za sa'an kuma karanta da mutane me ke fara da yake da ke shi wannan وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها da da ke cikin wanda ya koyi hikima ko wani ilimin fikir ya yi aiki da shi kuma ya ilmantar da mutane abin da ake cewa hikima shi ne duk abin da ka yi da alheri duk abin da ya kafa da kai da aikin ana ce da shi hikima mun gane ko fa'amila biha wa'azzam abin da ka koya na fikir ko fikir ko hikima sai ka kai aiki da shi kai kanka sa'annan kuma ka ilmantar da mutane wani fara ke cikin wannan za mu ciyo daga harshe da baya har sai gaskiya ko baya makasin gaskiya daga harshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين لا حسد الحسد ينقسم إلى قسمين حسد باطل وحسد حسد أما الحسد الباطل وهو تمني زوال ما ما بعد غيرك من النعمة تولي تمني زوال نعمة غيرك هذا هذا حسن أما الحسن الطيب تمني مثل ما لغيرك من غير أن يكون ماله هذا حسن الطيب فرا حسن ده بكاء بكاء حسن ده شيء تجي كان على كذا وجه تمني ما كان على كان على أن غيره من النعمة وبيكاتي كاتم أبوه نية تأكل سامي كوبا سامي وبيكاتي فرا تأجيه fara hasana ita ce ka ga mutum na da ni'ima kana ka fata kai ma ka samu irin ni'ima ko sama da haka ba tare da ta ni'ima ta gushe ba tana nan mun gane ko hasana ta ce barka da fara barka hasana ita ce da ka ga dan wanka da ni'ima sai ranka ya fashe kana Allah ina ma da ya rasa wannan ni'ima ina ma da ya rasa wannan ni'ima kina ce alhasu la yasu mun gane ko farar hadara ita ce har mutum da ni'ima sai Allah ka bani irin irin irin ni'iman wani ko sama da haka ba tare da kai fatan ya rasa zafi wannan shi yana ciki ne shi ne masa Allah ke magana a kai yace la asana illa na dai amma haka ya za fasara asana a nan kenan eh ya shi ne ya shi ba ake ake magana ɗayan ake magana kishin zuci eh, fatan alkhairi fatan irin alkhairi da kika samu irin alkhairi da wani kishi ba gasa sai dukkan suna ma'anar zanta amma ba a samu kalma da za ta ba don gasa kuna kuna gasa wannan na kowa na sai ya wani tunda kana son ka kishi ba ka ba ka ba da haka

yace mutum ne Allah ba shi alqur'ani yana tashi lokutan rana kuma yana karatu wa rajulun da kuma wanda Allah ya ba shi dukiya wa huwa yunfiqu ana wa ana wannan Allah ba shi ilimi yana karanta karatu a cikin da rana sai ka ina ma da ni ma Allah ya ba ni ilimi na karanta mai aiki da shi na karanta Allah da niyya mutum ne Allah ba shi dukiya yana ciyarwa makoto su babu ya bayar a cikin dare da rana ya bayar da yamma ya bayar in babu ya bayar yana taimakawa ka ce ina ma da ni ma ina da dukiya irin tawari ni ma ne irin aikin da yake yi sai Allah baka da niyya waɗannan su ne abin da ake bukata ko amma da Allah ba shi dukiya ba ya ciyarwa yi wani shi wani wani shi wani amfani ke ci wani alheri ke tare da shi ana ba shi ma ka yi fata ka zama irin shi قال وحدثني حرمدة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله هذا الكتاب الله هذا الكتاب القرآني من فقام به آلاء الليل وآلاء النهار هنا تأتي القرآن لو كنت دريل لو كنت النهار ورجل آتاه الله مالا لكم وانت الله يبا وتصدق به انا الليل وانا النهار yana sadaka a dare ya bayar a rana ya bayar sai kana fatar ina ma da kai magana da irin wannan dukiya ka ciyar sai ka Allah baka da niyyar Allah haddana Abu Bakr ibn Abi Shayba قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ومحمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسن إلا باسمتين رجل آتاه الله مالا فضلته على هلكته في الحق wanda Allah ba dukiya ne ya kora shi kan dukiyar yana cewa a kan gaskiya mutum ne Allah ba shi mulki Ya ba shi siyasa ya kafa gwamnati yana aikin alheri yana shari'ar Allah yana taimakawa ka ce ina ma da ni ma na kafa gwamnati Ka karkashin siyasa ta za da na kaza ko kuma mutum ne Allah ba shi mulki ko kuma Allah ba shi karfin soja yana taimaka ma addini yana taimaka mutane su zauna lafiya ka ce ina ma da ni ma karfi na kai haka da an zauna lafiya mutum ne Allah ba shi ilimi ka ce ina ma da ni ma na ilimi to duk da jawon ne Allah amma mu iya tamuri yana karna yana kaza yana abin da yake so abin mamaki shine an kaddamar da shari'ar arewa ta kafa hayaniyar da ake akan kafa siyasa yanzu da ya fito da hanyar da zai fi duk da zai kaje yadda duk wanda zai je gani suna suna kama kaga kowa irin ziyarar da yanzu imani ya kauye kowa mulki shi ba ba abin da ake so ya za a kafa mulki da daidai ko ba daidai ba da daɗin rai ko ba daɗin Allah ya ta kuka ya ta mulki take yake da ba zan ko ba yanzu da shirme ba kan da ke so sai mulki da kyakkyawar hanya mummunar hanya Allah ya da kuka ya a yi tsaki a yi sihiri a yi musulmi da a kare mutum a yi kashe kashe kowa dan ya hau mulki amma shirar Allah ko ba an tashi ba ana kullum haka ya za ta yi

yana hukunci da ilman yana aiki shi ko yana ilmantarwa shi ne in kana fatan ka samu wannan ba inda kake wanda Allah ya bashi mulki wanda a wanda Allah ya bashi ilimi yana aiki da ilimi yana ilmantarwa wanda Allah ya bashi dukiya yana ciyarwa ba shi wanda Allah ya bashi ilimi ya koyi shi daga shi shi kaza kaza sai ya yanka sai yan kungiyar za sai ya yan kungonsu sai yan kauyen su yana ilmantar da musulmai haka kuma da Allah ya ba dukiya yana taimakawa ita tsaya wata makaranta ce ina makarantar tafizul qur'an su wani ba za Ibn kufi aka tsayar da su makarantar matan aure su wani ba za Ibn kufi makarantar wani ba yaje yana yana cewa wanda ba wanda bai da bajin hali a dauke su a ya biya kudin su su da shekara ai kudi talabi wannan yana ba shi da gata kuma Allah ba shi hazaka zai haddace alqur'ani amma an dakatar da shi makarantar da ba su kufi kace ka biya masa shekara shida shekara shida har ya gama karatu nawa ne wani zara dubu da ɗari biyar ko dubu shekara shekara shida dubu nawa kenan dubu tara dubutar dubutar shekara shida ɗauki mutu ya talagawa suna mutum goma karfi dubutar tara so goma kenan dubu ta tsaye shekara shida sun hajjar kan alkurari sun yi suna karatarwa kasan abin da Allah zai tare da mafi mara Allah ya Allah ya sa shi kullum ko قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن ابن شهاب عن عامر بن واسع ان نادى بن عبد الحارث لقي عمر بن لقي عمر بن عثمان وكان عمر يستعمله على مكه وقال na sai dan abdul harith ya haɗu da sayyidina umar usman shi kuma umar shi yasa ya zama gwamna ko hakimi ko menene a makka wa kana umar ala makka wa kana man ala ahli alwadi ya haɗu da shi sai umar ya ya a makka ابن أبزا يتنا ندع ابن أبزا إذا ko هو حاجمي هو غمنا هو سركي ومنين قال ومن ابن أبزا هو ابن أبزا قال مولى ابن ba wa yasin ƙaƙƙaƙin bayan shi aka nada maka bana fasakhlafta alaihin maula ka ɗauki ƙaƙƙaƙin bawa ka tura musu a makka قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض إذ هي آيات القرآن كما يقول ابن قال يا سمع القرآن يا إقراء القرآن كما يقول ابن قال يا سمون abin da ake so kenan ko har umar ya umar shi amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala yake tabbas annabin sallallahu alaihi wasallam tabbas ya ce inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharina manzo Allah ke Allah yana ɗaukaka wasu mutane da wannan alƙur'ani mai kaskantar da wasu mutane da wannan alƙur'ani al'ilmu yarfau bai da na'ima da lahu والجهل يحكم بين العز والشرع ce Allah ya kawo ga wa'in mutane da wannan alqur'ani mana wanda ya san alqur'ani ya san karatun alqur'ani qira'atan wa tajwidan wa tafsiran ko yana aiki da shi Allah zai ba shi dauka ko a kauye shi ko da ubanci ba ma buje ne zai koya iya sa'an nan kuma waɗanda iyayen sun iya su ba zana su yi karatu ba ya zo da zada dole ne ya kariya ba abin da zai sai sun an tashi yi karatu kadan kadan saboda Allah ne ke ɗaukaka wa shi shi da ne Allah ke ɗauka da nan dangantaka ko da aiki wa kullu malu wa sayar wa malakum wal mu'minuna ka dauke ka kawo maula ita ba ka dora musu yace ai malamin alqur'ani ne kuma ya sarrafa ba yana da ilimi kenan ko to ilimi ake sai ki tabbas ko manzo Allah ya ce Allah yana dauka waɗansu bayi da wannan alqur'ani ma'ana wannan Allah ya dauka shi alqur'ani kenan da daga tsakanin da Allah kamar daga takan kowa tsakanin kowa da Allah khaliq wa makhluq abid wa ma'bud ba haka bane to menene ke kawo dauka da kaskaci ai aiki shi ne abin da ke kawo ka kaza shi ke kawo ka mu gane ko amma kina bibi da kaza kaza kaza kaza ba abin da al-ilm yarfa bai da la'ima da lahu wani ba san kowa ba ba san yayin ba ya zo ya yi karatu gardan shi karatu ne mai ya zai samu ilimi sai ga Allah ya dauka shi wani gida da akwai ilimi yanzu babu ilimi shi kenan da akwai ilimi Allah ya dauka gidan yanzu babu ilimi sai Allah ya ne Allah zance yawa zancen ra'ayi menene ake kaza ba ilimi bi ma saboda ka tashi a yi aiki idan ka kare martaba ka kare martaba gidanka ka kare martaba iyayenka amma da jahilci da karfi da yaji wallahi tallahi ba zai قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء تعز وتعز من تشاء وتذل بيدك الخير انك على كل شيء بعد ذلك قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابو بكر بن اسحاق قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن قال الليثي أن نافع أن نافع ابن عبد الحارث الخدائية لقي عمر بن الخطاب في بصرى بمثل حديث إبراهيم بن صالح عن الزهري. بعض بيان أن القرآن على سبعة أعرف وبيان معناه أنزل على سبعة أعرف هكذا بعض بيان أن القرآن سيدني ala sab'ati ahruf wa bayan ma'anahu babin da ke bayani cewa alqur'ani an saukar da shi akan harufa guda bakwai ina ma'anan an saukar da alqur'ani akan harufa guda bakwai shine malamai suka yi fama wannan zai shiga ya fari kaza wannan zai shigo ya fari kaza amma sanar ma insha Allah inda shi قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن لبابني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القائم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا عليها اذا فاباني انك تكرر جاكم الله لكرر فجئت ان اعجل عليه sai na kusa na yi masa gaggawa da jiro masa yana karatu kamar na jiro masa gaba da karanta alkur'ani aka kuma amfani ko hanzu da fara yana hakuri da har sai da yake da sallah kuma labbatu bi ridai labbatu a kan bi talabibi da ka na ciwo masa fadar da haka zo mu je wajen manzo Allah ka fadi inda ka samu wannan karatu zo mu je ka inda ka ba haka ya da bi فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجة وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقلت بنتي يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأتنيها يا مزعل الله رجل أنا قرأت سورة الفرقان طابانيا تكرنت an samu sabani wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arsiluhu لأن المدراج مقدم على جلب المنافع كازو كان شو مثل ولا حتى كاري كيش كازو زي ما قال كيش كيش كاش كاش كيش yana suke game da mafani da masu aiki duk sa'an da cuta da daɗi ke farko sai a kare cuta saboda in an samu da daɗin za a ji amma ka shiga da mai daɗi kamar ta da cutar cutar sai zo ta hana ka jin daɗin abu mai daɗi ke fa'ida da shirka dakul mazakat muqaddam ala jarbil manafi kuma sai an jirgo maka dutse da nakiya ga zakin nakiya ga zakin dutse nakiya sai ka baki ka mai zaka dutse ya buge ka baki ya zaka ji farkon abin da za ka fara yi ne sai ka tsara nakiyar me za ka yi sai ka kare dutse tukuna ka samu lafiya an rabu da dutsen lafiya na kiya ki fada ka sanar karka ne za a yi amma aka ce tarban na kiya dutse zai buge bakin shi ke an an kama na kiyar kuma ba shi ba kiya ya ya ya ya ne sai a yaya kenan kana kallon na kiyar ba za ka ci ba sai ba za a ce sake shi mana tukuna a ka sake shi aka sake shi ya mai da numfashin shi ya huta sannan sai mazalla Allah ke karanta ni iqra wa qara al-qira'ata allati sami'tu yaqra sai karanta yadda je na karantawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakaza unzila yadda kaji ya karanta kai haka aka saukar da ayoyin ni na karanta da shi ثم قال لي سأنا kai كي عمر كي ما تكرر ساموس اقرأ وقرأت وقال هكذا أنزلت kai ba karanta sai na karanta sai ce yadda ka karanta ne haka aka saukar da alƙur'ani haka aka saukar da ayoyi yadda karanta ma'ana yadda ne karanta ne na karanta da shi haka kai ma ne na karanta da kai haka kowanne a cikin karatunsa daidai ne